waɗanda Allah Ta tabaraka ta'ala ya albarkace mu da halartu wasu wannan taro mai albarka a musamman shugabanninmu maulana a doktor gwani sheikh munir da maulana khalifa sheikh a sa'id alti funtuwa da maulana shek abubakar maɗatai da shugaban wannan tafiya maulana a shek alim jikan maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu maulana shek mustapha mai jama'a maulana shek bakari mika'il da dai sauran wanda lissafi ba zai ba mu lokaci ba a ce kowa sai an kama sunan shi mu, wanda muka halarta ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon haduwa domin sa da zumunci a cikin Allah wanda wannan kawai ya ishe mu ko da haɗuwar wannan ba a ce komai ba ‘yan uwa ne da suke haɗuwa a kafafen sada zumunta yau aka hada a ga juna wannan shine wanan nan da kake gani wannan shine wanan nan da kake gani kuma duka mun haɗu cikin Allah maganan mu iri ɗaya ayyukan mu iri ɗaya shine ya za mu yi amfani da wannan kafar ta social media mu isar da saƙon sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a yadda yake to ashe wannan kadai ya ishe mu alkhairi ari akan wannan kuma aka ce to tunda an haɗu ayi magana an bani maudu'i ko da yake an ba ni a ƙwararren lokaci sai jiya wajen karfe shida aka kira na aka ce ga abin da zan yi magana a kai. ba a bani kowane irin lokaci da zan iya yin wani bincike a kan ba to amma duk da ba lokacin da zan yi bincike to amma maudu'in yana da sauki abu ne da in ba dan lalacewar zamani ba ma kamar wannan ya kamata zama ma'alumin duk garura wai sufaye su suka gina duniya ce duniya a wurin musulmi fa addinin shi shine duniyar shi duk wani abu da za a ce wannan ba bangaren duniya ne shi musulmi mumini yana kallon muhimmancin shi ta ya zai iya taimakon shi a cikin addinin shi ta ya zai iya ba shi gudunmuwa dan addinin shi mu zama wannan shine duniya a wurin mumini da ka shi da aka ce sufaye su suka gina duniya a dukkan bangarorin rayuwa ma'anansu sufaye su ne suka ba addinin musulunci dukkan gudunmuwa da yake bukata bayi idan wannan ne abu ne da bai kamata ma a ce sai mutane sun kasa kunne sun ji labarin ya abu yake ba amma na san me ya jawo wannan damuwa kila abin da ya jawo damuwar nan baya rasa nasaba da yanzu yadda aka jahilci maudu'in tasawuf din shi, aka jahilci su wane ne sufayen kila wallahu alam dalilan da suka jawo haka dalilai ne masu yawa daga ciki akwai abin da aka gada a duniya tun ba yau ba shine taqlibul haqa'iq abin da yake fari sai amfani da propaganda sai a mai da ce an daida maka shi baki kuma ai ta yadawa a shirya ƙarya a ai ta maimaitawa bisa ka'idan wani mai faɗa da yake cewa ikdhib waqdhib waqdhib a an yusaddika kan nas ka daure ka samu wata ƙarya ɗaya ka riƙe yau ka faɗe ta gobe ma an yi taro ka maimaita jibin ma an yi taro ka maimaita in kana ta faɗa kana ta faɗa kana ta faɗa wata rana wasu za su yi anya dai maganar nan ba gaskiya ba ne to ta yi ɗaya daga cikin dalilai mafiya girma da suka kai yanzu har mutane sun jahilci sufanci sun jahilci sufi wannan ƙa'idar ce aka yi amfani da ita ba tun yau ba mu a ɗan iya tashin mu da shekaru kaɗan kafin zuwan mu mun san cewa duk mutumin da yake musulunci to mu a yankinmu nan musamman yana musulunci ne akan abu guda biyu ko da bai fito ya faɗa ya ce yana da intimaki zuwa ga waɗannan ababe biyu ba to amma dai tatbiqin shi na addini ya bayyana a wannan masharbin yake akan sufanci akan malikanci duk wanda yake musulunci bayar da shekara arba'in abin da ya baya ko bai ce maka ni ba tijjane ba ne ko ni ba kadire ba ne ayyukan shi dai ya nuna musulunci shi yana yi ne a bisa koyarwar ta tasawuf in aka dawo makarantar fiƙi yana yi ne a bisa koyarwar malikiya ko ya faɗa ko bai faɗa ba ko ya sani ko bai sani ba da aka zo ta ina aka fara canza abubuwa sai aka zo aka fara magana jefi-jefi sai a ƙirƙiro ƙarya sai a liƙa a ce ai sufaye koyarwa su kaza ne ai sufaye suna cewa kaza ai sufaye suna aikata kaza a daidai lokacin da malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi sai suke ce yanzu wannan ƙarairayin da ake faɗa ana cewa kaza kaza akwai wani mai ƙwayar hankali da zai iya ma sauraron wannan maganar balle ya yi zaton gaskiya ne ko ƙarya ai duk mai hankali da ya ji ta ya san ƙarya ne da aka sai ba su ce komai ba suna ganin ƙwaƙwalwa da fitra salima da Allah ya ba ɗan adam ta isa ta ba shi gudunmuwa ya gane ƙaryar abubuwan da ake danganta wa sufanci ko da bai yi karatu ba to su kuma waɗancan mutanen sai suka yi amfani da wannan ƙa'idar sai suka yi ta maimaita wannan ƙaryar suka yi ta maimaita wannan ƙaryar a ce sufaye suna cewa kaza a ce sufaye suna aikata kaza a ce shehannai suna kaza yau abun mamaki waccan ƙaryar da aka yi ta maimaitawa shekara arba'in ko talatin tana nema yanzu ta shiga zukatan mutane wai har sun fara tunani a faɗa musu menene asalin sufanci wannan ta sanya ina ba da misali kamar limamin gari ne kowa ya san shi da karamci ya san shi da ingancin addini da aƙida ya san shi da nagartan ɗabi'u da hala ya san shi da ilimi sai aka samu wasu 'yan shirzima wani 'yan mutane kaɗan suka ce sun yi shirin za su ɓata wa liman suna a gari sai zama da sai an zo wurin taro an zauna jama'a sun zo sun zagaye liman suna girmama shi nan sai wani ya tashi ba kunya ba tsoron idan mutane sai sai hu hmm, su liman kenan duk mutane ba su san me kake aikatawa ba da sun san me kake aikata ba za su baka wannan girman ba sai ya kirkiro ƙarya sai ce liman yana kaza liman sai ya tunani yanzu wannan magana ta wane ya shekara da shekaru ina garin nan ba wanda bai san da wa zai koma cikin magana wanan nan dan haka baya bukatar sai ya kare kanshi ya ce ƙarya kake mun abin nan da kake faɗa a kaina baya buƙata amma da ya yi shirin nan washe gari mutumin nan ya ƙara maimaita wata rana ya maimaita ya yi ta maimaitawa ƙarshe abin da zai faru mutanen gari za su fara tunanin ayya maganan wane ba gaskiya ba ne ba fa yadda ake ta maimaitawa liman ya yi shiru fa akwai ƙarshen gaskiya ya kamata ko so ɗaya a jin me liman zai ce to wannan shirin da magabatanmu suka yi shi ya sanya har yanzu kwakwalan matasa suka fara yarda cewa sufaye ba su ba da kowace irin gudunmuwa a cikin gina addini ba hasali ma wannan masu sauƙi sauƙi kenan akwai waɗanda suna tunanin in an ce sufi ne mai keta shari'a mai ƙin sallah mai cakuɗa maza da mata mai cewa komi Allah ne yau akwai matasa da yawa da ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu in an ce musu sufi wannan yake fara zuwa lokaci yayi lalle dole ba za a iya gane gudunmuwar da sufaye suka ba addinin musulunci ba har sai idan ma an san su wane ne sufayen a tasawuf ya kamata mu san ba wani abu bane wajen addinin musulunci hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahararren hadisin nan da muka sani da ake ce masa hadisi jibril da yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam sai ya bashi labarin menene musulunci ya dawo ya ce masa akhbirni anil iman ya bashi labari menene al iman ya dawo ya ce masa akhbirni anil ihsan ya bashi labarin ihsani waɗannan ababe guda uku gidaje ne daban-daban ko in ce ɗakuna ne daban-daban a cikin wani babban gida shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai na Umar a cikin man sa'i ka san wane ne da yazo ya tambayoyin nan sai na Umar ya ce Allahu wa rasuluhu alam sai manzon Allah ya ce fa innahu jibrilu atakum li yu'allimakum dinakum ashe daga nan sai aka fahimci addini wannan ɗin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa duk wanda yayi wani abu wanda ba addinin musulunci ba Allah ba zai amsa ba wani yabta ghayr al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to akwai ababe ne guda uku suka haɗu suka yi addini akwai al akwai al akwai al wannan insan din shine martaba ta tasawuf da aka ashe yau da wani zai cire tasawuf daga addinin musulunci to ya gurgunta addini ya zama addinin bai cika ba ya kamata mu fara sanin wannan don haka idan muka fahimci wannan sai mu ce tun da Allah yake yin musulmai tun daga zamanin manzala mu ɗauka daga wannan zamanin to musulunci yana haɗe da sufaye don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne sufayen farko a addinin musulunci wannan zai ƙara bayyanar mana idan muka kalli a muƙaddimar ibnu khaldun da ya zo yin magana akan tasawu zai ƙara fito mana da wannan ma'anar a fili sai cewa ya yi. asalin da aka fara samun wata jama'a ana danganta musu wannan mustalah ɗin na at-tasawuf ko da yake da sunaye daban-daban a ce musu az-zuhad a ce musu al a ce musu as da sunaye daban-daban amma dai dukansu ma'ana guda ɗaya ne sai ce menene ne asalinsu? sai ce asalinsu. zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi Muhammad sun anshi musulunci ne gaba ɗaya daga wurin manzan Allah wanda a cikin musulunci nan dukkan wani abu da yake ma'ana ne na musulunci sun haɗa Ya yace haka aka rayu zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tafiya ta tafi zamanin sayyidina Abubakar ana haka zamanin sayyidina Umar ana haka har zamanin khulafa'ur rashidun al-khulafa'ur rashidun yace bayan nan da aka shigo zamanin sarakuna sai wani abu na san duniya ya fara shigowa sai ya zama an fara facaka da dukiya an fara maili zuwa ga duniya gina manyan gidaje nishaɗi nesanta an fara nisa da koyarwar addini an fara komawa duniya ita ce aka buga fifiko ya ce sai aka samu wasu mutane sai suka ce su kam yanzu wannan lamarin da suka ga al'ummar musulmi sun koma kan shi na gasa cikin duniya da neman morewa rayuwar duniya ko da zai ci karo da koyarwa addini su ba za su iya yi ba don haka za su zo su wanzu akan koyarwar sahabban manzon Allah na a nemi duniya ta hanyar halal a yi amfani da abin da ya samu a duniya don a taimaki addini ba a rika amfani da sunan addini don a gina duniya ba don haka su sai suka koma gefe suka nesanci waɗannan mutanen duniya, sai a wancan zamanin sai aka fara musu laƙabi da zuhad wai masu gudun duniya sai ce amma sun guji duniya ne don su koma wasu habban manzan Allah su koma yin musulunci yadda ake yi shi zamanin annabi Muhammad wannan fa ba jawahir ma'ani ne nake faɗa ba ba kashiful albasa nake faɗa ba muqaddima ta ibn khaldun idan ka kalli wannan bayanin da ibn khaldun yayi zaka fahimci cewa ashe asali a cikin sufanci asali a cikin sufanci shine wata al'umma da ta ga mutanen duniya sun fara gurbata sun fara maili zuwa ga duniya sun fara nesantar Allah suka ce ba za mu bi ku cikin wannan sharholiyar ba za mu koma mu yi rayuwa irin wanda ake zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan su ake cewa zuhada a wancan zamanin sunansu ya ta cancanjawa har yanzu ake ce musu sufaye to idan muka fahimci wannan bayanin muka gane su wane ne asalin sufaye inji ji ibn khaldun su ne waɗanda har gobe sun yarda za su yi rayuwa irin wanda aka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to in ka gane wannan sai mu ce maka to farkon waɗanda suka fara gina duniya a tarihin musulunci su ne sahabban manzan Allah to wallazina ba'uhun bi ihsanin su ne waɗannan sufayen da ake magana ashe za ka ce yau duk inda ka ga wani sufi kamar kofi ne yake maka na rayuwar da ake zamanin Annabi Muhammad to wannan sai idan ka ce natijar in ka ce ashe sahabbai su ne sufayen farko baka yi kuskure ba saboda wannan ma sun samu sunansu na sufaye don ƙoƙarinsu na koyi da rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma mu sani kafin mu yi nisa ya kamata mu san cewa shi tasawuf ba jam'iyya bane idan mun ce jam'iyya ina nufin ba wani fati bane da aka zo aka ce duk wanda ya zo ya yanki membership kori yake aikatawa sunan shi sufi ba haka bane to anan idan idan an samu wasu mutane sun zo suna yakar tasawuf to ya kamata mu fara tambayar su me suke yaka sai su ce mun ga wasu mutane suna cewa kansu sufaye amma ba sa sallah su muke yaka sai mu ce ai mu ma tare muke yakan ku da su tare muke yakan su da ku mu ma ba mu yadda ba kasancewar sun ce mu sufaye ne bai mai da su sufaye ba abinda ake so tsarkin zuciya duk abin da zai kusa taka da Allah ya nesanta ka da hanyoyin da za su yanke maka igiyar saduwa da Allah shi ake cewa sufanci shi yasa Maulan Mushawul Islam da Sa'adatul Anam radiyallahu anhu farkon abin da ya fara rubutawa da alƙalamin shi da sunan talifi shine ruhul adab wanda da yawa ya kamata mu tsaya mu kalli ruhul adab mu yi masa duba na tsanaki menene dalilin da yasa shehul islam radiyallahu anhu ya zaɓi ya zama shine farkon talifin shi ta iya yiwuwa ka ce kamar ya tsara wa kanshi manhajin rayuwar shi akan koyarwar sawo yau idan ka ɗauki littafin ruhul adam shi kaɗai ya isa ya maka bitaminin wane ne sufi a aikace wane ne sufi a baki kuma mun sani shehu radiyallahu anhu ya yi maganganu da yawa irin wannan yana cewa akwai a cikin jawahir rasail ya kawo wata magana kwatancin wannan ya ce da yawan mutane tasawuf sufancinsu yana akan harshen su ne idan ka abin da yasa na shiga wannan dan in mana bayanin cewa idan mun ce sufanci muna nufin sufanci a aikace shi muke magana akai shi muke karewa shi muke isar da saƙon shi ba sufanci na fatan baki ba in an samu wani mutum ya yi amfani da sunanta tasawu ya je ya yi abin da ya saba wato shi kam ba wai ya je marhala ko martaban insani ba a cikin islam ma bai samu ajin zama ba ga wannan ya faɗi abin da ya ga dama ne kuma shi ya yi wa kanshi abin da ya yi bai taɓa sufanci a hakika ba sufanci yana nan a sufanci shi wannan shi ne ya yi abin da ya yi don haka idan muka ɗauki wannan ibnu taymiya da kanshi a cikin littafin da suka tara da sunan shi majmu'ul fatawa ina zato a mujalladi na sha 11 yayi maganganu masu zurfi masu faɗin gaske akan su wane ne sufiya menene sufanci menene asalin su zaka ce maganganun shi kamar ƙarin bayani ne da sharhi yayi akan wannan maganganun da na kawo na ibnu khaldun Daka ko Ibn Taimiyya duk abin nan da ake ta yaɗawa. Ibn Taimiyya bai yaƙi sufanci a matsayin manhaji ba. Ya yaƙi wasu ababe ne da ake shigarwa da sunan tasawuf. Allahumma abin da ya yaƙan ya yaƙe shi da ilimi in na ce da ilimi ya san abin ko bai san abin ba don tun da shi ba harkar ya shiga da zurfi ba ya karanta ta ne a littattafai ba dole ne ya san wasu ababe ba kila zai iya yin inkarin abin da ilimin shi ne bai kai ba wanda da sai mu faɗa masa abin da Shehu Usman ibn Fodio ya faɗa cikin Ihya Sunna wa Ihmadul Bid'a cewa a babi na ƙarshe na 33 wanda ya kan tasawuf ko Yace ce duk mutumin da bai mumarasan ilimin nan na tasawu ba bai san shi ba yace to shi wannan a gare shi haramun ne ma ya dauki littattafan sufa yace zai karanta inji Shehu Usman ibn Fodio yace idan ma kuma ya ji wasu maganganu waɗanda suka ƙetare hankalin shi daga bakin sufi na gaske na haƙiƙa sai ce to a nan karye masa inkari domin inkari zai iya ja masa su'ul khatima sai dai kar ya yi aiki da shi tunda ilimin shi bai kai ba ya aje wa sufaye kayansu a bisa ka'idar alqur'ani da yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun to zai ce ta iya yuyuwa ibnu taymiya ya yaki wani ba'ari na abin da yake yaƙa a cikin sufanci saboda ilimin shi bai kai ba da ya yi haƙuri ya ja bakin shi waɗanda ilimin su ya kai sai su zo su magana kamar irin abubuwan da ya ta musunta shi akan ibn arabi ko ibn arabi alhatabi Allah ya ƙara masa yadda to idan muka gane wannan sai mu dawo to menene sufaye suka ba da gudunmuwa a cikin gina rayuwa bari mu fara daga ƙasa sai mu sama a wannan zamanin namu muna zamanin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shehu radiyallahu ta'ala anhu gudunmuwar da ya bada wajen gina duniyar wannan gaba ɗaya shi kaɗai. Allah ya ƙara masa yadda zan iya cewa kuma in na faɗa ban yi mubalaga ba ni dai ban san wani malami a irin wannan zamanin da ya yi rabi ko kwatar abin da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya yi wajen gina al'umma ba kuma daga nan zan tuna mana wani abu mu masu danganta kanmu da shehu radiyallahu anhu Allah ya sa dangancawar ta zama ta gaskiya Allah ya sa kar ya zama cikin kan mu zama cikin waɗanda shehu radiyallahu anhu yake cewa a ba ma cikin shi ba ma cikin mutanen shi isnani laysa minni wala min tariqi ni shay'in Allah ya sa ba ma cikin su ya kamata mu kalli shehu Ibrahim radiyallahu anhu da faɗi ba yadda muka killace shi a matsayin shehun zawiya ba a matsayin muƙaddamin ɗariƙar tijjaniya kawai shehu radiyallahu anhu ya ba da gudunmuwa a dukkan fannonin rayuwa idan ka ɗauki abin da ya shafi gyaran zuciya wannan ba sai mun yi magana ba har ta kai ƙila wasu ma suna ɗauka aikin da ya yi kenan amma idan muka ɗauki sauran ɓangarori a ilimin nan na zahirin shari'a shi Ibrahim shine mutumin da ya tsaya ya roƙi Allah cewa Allah yadda kake ba kowane waliyi karama ka sanya karama ta ta zama sauƙaƙewar haddan alƙur'ani a zamani na walta alam himza kitabikal karim karamati ila kuma ba addu'a kake ba sai yi ne wannan yau sai da kai idan kana neman adadi na mahaifiyar alƙur'ani to ba za ka samu adadi mai yawan da ya kai na kuma ba da hawa ya tsaya ba aiki ya yi Allah ya kara masa yadda ina ganin mun san dukkaninmu musamman shehu radiyallahu anhu ya je ƙasar murtaniya ya ɗauko ɗaya daga cikin malamai da 'ya'yan shi ya maido su madina kaulan ya ce aikinku kawai ku karantar da 'ya'yan musulmin Madina kawai Alƙur'ani dan haka Shawar Dilla ta ya ba da gudunmuwa wajen mutane su zama makarantar Alƙur'ani kuma mugani. gani idan aka dawo ɓangarorin ilimi ba wani ɓangare guda wanda shehu radiyallahu anhu bai ɗora almajiran shi akai ba ya karantar ya kuma tabbatar da cewa ya kawwana su sun zama manyan malamai a wannan ɓangaren ko bangare daya na addini na ilimin addini ba guda ɗaya wanda shehu radiyallahu ta'ala anhu ya bari da bai gina al'umma a kai ba bayan nan idan muka dawo ita kanta harkar duniya wanda kamar yadda na faɗa idan an ce duniya a wurin mumini shine abin da zai taimaki wannan muminin ya gina addinin shi to shehu radiyallahu ta'ala anhu ya kalli irin wannan bangarorin misali shehu radiyallahu anhu mun sani ba mutanen da yake ganin girman su yake kaddara su kamar sharifai jikokin annabi Muhammad amma musamman yayi wasiƙa su kutum da guda tana cikin jawahir rasail yana kiran sharifai abin da yasa yake banci sharifai da kirafa, ana so a faɗa maka wani wanda ba jikan annabi ba min babu aula in dai zai iya faɗa wa jikan manzon Allah wannan kar ka yarda ka zauna kana jiran mutane su zo su ɗauko hadiyya ko sadaka su baka yace ku tashi ku yi sana'a ku nemi na kanku yace ko da da ko ne ku yi ko da rubutu ne na sha ku yi kowane abu da zai ba ku dama ku nemi abin da za ku rayu cikin mutunci wanda wannan rayuwar cikin mutunci zai ba ku dama ku iya sabke wajibin addininku kuyi to ashe idan muka kalli ɓangarorin rayuwa shehu radiyallahu ta'ala anhu ya nuna mana ba a zama haka nan wannan ta sanya duk almajiran shehu da suka je suka zauna a wurin shi idan zai sallamo sai musu ijaza sai ya ja musu kunne ko in ce sai ya musu wasici da si sana'a sai ya ce musu mafi muhimmanci mafi sana'a a wannan zamanin da tafi ba wa mutum tsantsar halal wadda ba shubuwa a ci balle haram ba kamar noma don haka ina jan hankalinku da ku je ku yi noma kuma shehu radiyallahu anhu ba ya faɗa musu ne sun su je su yi shi bai yi ba shehu radiyallahu anhu idan muna karanta rubuce rubucen shi ko wasikunshi, shi zaka ga ya gama rubutu ya ce ya ce wassalam Ibrahim bin Abdullahi Yes Bikosi a gona ne wannan wurin daka yana yin wani sashen rayuwar shi musamman in damana ta zo a gona don me saboda a nuna maka a ɓangaren gina rayuwa da dogaro da kai shehu radiyallahu ta'ala anhu ya yi wannan idan ka dawo ɓangaren mulki da diflomasiya shehu radiyallahu ta'ala anhu ya yi alaƙoƙi da manyan gwamnatocin ƙasa wanda a nan ina so in tunatar da jagororinmu kira ne muhimmi yadda muke nisantar mutanen gwamnati da sunan cewa siyasa ana kaza ana kaza abubuwan in ka in ka rabu yan siyasa zaka lalace ni ina ganin ya kamata mu sake kallon rayuwar shehu radiyallahu anhu yayin mu'amala da shugabanni shin kaurace musu yayi da sunan cewa idan yayi mu'amala da su mutanen banza ne to shin idan ka ce na mutumin banza ne kuma sai ka bar ce mutanen banza ne za su yi tare da shi ku na kirki ba za ku zo inda yake ba kuma su tiyarin ƙasa gaba ɗaya na hannun shi mai kake tunanin zai faru an wannan ƙasar kana cikin ta ko ka yadda ko baka yadda ba dan haka shugabannin nan karaɗe su in kana da wani alkhairi da ka ɗora su ka ɗora su shi yasa shehu radiyallahu anhu tun da yake zuwa Kano ya zo Kano sau da yawa duk wannan manyan nan da ke Kano gidan shehi ɗaya taɓa zuwa gidan shoman Tijjani lokacin da ya je taziya amma ina ne masaukin shehu gidan sarki dukkansu suna zowa su same shi a masaukin da mai martaba sarki ya bashi yau idan aka samu wani almajirin shehu sai ce ni ba ruwana da fada sai aka bar fadan sarkin garin a hannun wasu mutane ba ku ba me zai faru da ku gobe idan sarki ya yi doka bayan nan shehu radiyallahu anhu a najeriya ya yi alaƙa da shugabannin ƙasashe waɗanda ma ba musulmi ba kamar yakubu gawan da iransi kafin yakubu gawan shehu radiyallahu anhu ya yi akwai hoton shi da ake yaɗawa da iransi har ya kawo masa wata takarda yana sa hannu sai ake cewa wai wannan lokacin ya zo ta'aziyar. su sardauna ne sai wani masani ya ce a'a hoton ya nuna maka ba ta'aziyya ne shubran ya zo ba ya zo ne mu'amala tsakanin shi da shugaban kasa ya ce domin littafin da aka ba shi ya rubutu a ka'idar irin wannan manyan wuraren idan a littafin ta'aziyya ne a tsaye ake rubutu a littafin amma duk littafin da aka maka a zaune ka rubuta a visiting book ɗin wannan to ziyara ce ta wani personal alaka ba ta'aziyya ba da aka tun da aka shawo a zaune na sai na kan littafin ba littafin ta'aziyya ba ne littafin ziyara ne da aka shawo ya yi alaƙa da irinsu da irinsu shugaban ƙasar ghana Nkrumah da aka me nake sai in nuna mana shehu radiyallahu anhu har a harkar diflomasiyya da gwamnati bai kame hannun shi ya ce a wannan harkar mutanen duniya ba ne ya ba da gudunmuwar shi ya kuma nuna ya ya kamata al'umma su zama kuma dukkan abin da ya shehu ya ce ya yi ne don mu yayi ne dan mu wa ubrizu jilil misala wannan new generation din da yake zuwa ina so in nuna musu ya ake rayuwa to wannan idan muka ɗauki gudunmuwar da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya bada wajen gina wannan rayuwar duniyar a matsayin shi na shehun sufanci an nuna mun lokaci ba dama in wuce gaba amma zan ɗan kira suna ko ɗaya misali idan ka koma tarihin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da yayayin rayuwa za ka samu gudunmuwar da ya bayar da gudunmuwar da almajiran shi suka bayar Bangaren gyaran zuciya bangaren karantar da dukkan fannonin ilimi ɓangaren mu'amala da sarakuna dan shehu tijjani radiyallahu ta'ala shehu muhammadu kabir a faɗan rikicin ko in ce jihadi da wasu azzaluman shugabanni a nan yin shahada don a nuna maka idan sun ka yara zuciya a zawiya suka karantar a makarantu suna shiga kowane ɓangarorin harkar rayuwa Shehu Usman bin Fodiyo a Najeriya ba ta buƙatar sai an faɗi da shi da kanan shi da ɗan shi da almajiransu wani gudunmuwa suka ba wa Najeriya da musulunci a wannan yankin. Yau ta kai duk inda wata fadar mulki take za a ce hasana ce min hasana ce Shehu Usman bin Fodiyo. idan ka ɗauki in ka yi gaba irin su abu hamid Allah ya ƙara musu yadda da gudunmuwar da suka bayar wadda har abada duniyar musulunci ba za ta wadatu daga abin da sai imamu jalaluddin suyuɗi a jalada abu suka yi da irin al jalaluddin da wannan salahuddin Dinin ayyubi abin da ya kawo a daular atrak da abin da ya kafa ya bar wa musulunci wata izza mafi girma a duniya sufi ne irin sun nan suna nan ba iyaka wanda da za ka cire gudunmuwarsu a duniyar musulunci za mu ce maka baka bar wa duniyar musulunci ko abu ɗaya da zai alfahari da shi ba da haka ashe sufaye kamar da aka faɗa su suka gina duniya wannan abu ne ma'alumin duk garura banda lalacewar fitira ɗin da aka samu muna fata Allah tabaraka ta'ala ya bar mu a wannan manhaji na sufaye albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu albarkan su Allah ya ba mu ikon bin sawayen su gwargwadon abin da zamu iya yi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh